a yau muna biyu ga watan shawwal ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 a jiya take idul fitri kuma mun shigo season na aikin hajji ke ka duba daga ramadana azumi qiyamul laili yanzu an dawo maganan aikin hajji da umara to ko da ba mu da kuɗin tafiya alhamdulillah ko ayyuka barkati barkati da kana gida da izinin Allah za ka dinga a ciwin dole shi ma za mu zo mu sa darussa insha Allah kada ya zama ni ba ni da kuɗi ban je ba a gidan kuma ban samu ba ko ina an buga zero zero Mr. zero zero from Nigeria ki shi baya can baya nan Allahu musta'an darasin da muka ce za mu sa yau da izinin Allah idul fitri durusun wa ibar hmm? idul fitri darusa da abin lura akwai tarin abubuwan da za mu samu a irin rana ta jiya domin mu gane idin kawai jiya ne shi ke hmm? yau baya daga ce ranar idi na sunna sai dai na gargajiya yau din ma za ta ci gaba da bukukuwa gobe ma za ta ci gaba da bukukuwa eh, a ƙasar ma an ce monday ma hutu ne ce a sunan manzan Allah sallallahu baya ciki baya ci. to almuhim darussan gashi kamar na rubuta shi fa'ida ta farko ibul fitri yaushe ake yin shi awwalu yawmin min shawwal awwal yawmin min shawwal mun gane wannan to idul adha kuma al yawmul ashiri min hijja musulmai a duniya gaba daya musulman duniya musulman su amana mutanen su da aljanun su ba su da wani idi biyu sai waɗannan kawai idul fitri da idul adha sai dai juma'a da suke zuwa mana sati sati da kuma bayan sallah babba to mana da salatatu ayyamin mana ayyamu tashrik yanzu kwanakin idin gaba ɗaya gaba ɗaya muna da idul fitri ɗaya idul adha biyu ranar sha ɗaya sha biyu sha uku sai ranar juma'a shi ke kwanaki shida idan ka ji wani idi daban an ce wani idi sai aka rafa shi da musulunci to laisa da sunna fa'ida ta biyu fa'ida ta biyu duka idi guda biyu imma idul fitri ko idul adha suna zuwa ne bayan mun ba da wasu manya-manyan rukunai daga cikin rukunan musulunci mu duba sosai sai mun yi wani babban rukuni ne daga cikin rukunan musulunci a ceto idi mu duba yanzu mai muka yi ne shekaran jiya wancan ne muke ciki a wancan watan mai muke ciki azumi to azumi kuma farilla ne ya lari ramanu kutiba alaikum siyamu to ana gama shi wali tukmin'ul iddata wali tukabbiru Allah ya ce idi aha idul adha shi kuma an kammala tsayuwan arafa kuma tsayuwan arafa da shi ne asalin ma aikin hajji in ka tashi daga ƙasarku sai ka dirka a arafa kafin alfijir ya fito shi ke shi alhaji bismillah karibu amma ka samu tsayuwan arafa ba sai dai ka je kai wata umara ka dawo amma ka cikin alhazan wannan shekara Allah mu gane duk capacity ka fa in baka samu arafa ba sala ko kai waye aikin hajjin shekaran ya wuce ka to kaga duka idi biyun bayan rukunai ne bayan farillai ne bayan azumi idi yau bayan tsayuwan arafa wanda shine babbar rukuni a aikin hajji sai mai idi abu na uku oke shi shawwal na cewa an ga wata shi kenan azumi ya ƙare ko kuma ce an cika talatin kamar yadda alhamdulillah muka cika talatin to abu na uku sai a ce addu'ar ganin wata wannan shi ma fa'ida ne duk da cewa shi kowane wata yana addu'an ganin wata الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله ومن هذا مهمنشي musamman samar mana da zaman lafiya yanzu ba abin mamaki ba daga cikin ƙauyuka za ka iya ganin wata ya kama amma a ƙauyen kakaf waye addu'an ganin wata uhu wallahi ta laka ga waye ma waye iya ma addu'an ma uhu to kuma ga su ake babbakawa fa ake yankawa fa yankan rago fa a ɗauki mutum fa da rayuwar shi fa a jefa shi a wuta fa ya babbake fa to kaga wani irin insaniya ce wannan a ce an ƙona mutum rayuwar dai tana da gashi alhamdulillah kowa ma zai mutu kuma akwai wata wutar a can yau ka babbaka mutum kai ma ka je a babbaka ka wanda da nan ya ƙari na can kuma sun mala ya mutu fiha wala ya haya idan akwai addu'an ganin wata tana da muhimmanci musamman arewaci mu dawo da hankalinmu kan addu'a fa'ida ta hudu to tunda in an ga wata akwai tahrim fa'ida ta hudu ke tahrimu siyami yawmil eid haramcin azumin ranar idi hadisai da yawa daga cewa akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha na annabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil fitr wan A annabi sallallahu ya hana azumin kwanaki biyun nan Ranar fitr da kuma yawmun nahari babban sallah kenan abu na biyar tun da an ce an ga wata ya ga mana zumuɗin iri kenan ko maybe za a tashi a ɗora ruwa waye waye tun da daddare akwai addu'an wanda ya tashi da daddare zai shiga cikin wannan shi koyaushe yana nan amma zai sake shiga ka tashi da daddare sai ka nutsu tun da kaga a daren ba a yi ba a yi tahajjud ba yau ba a yi kiyamu ramadan ba to sai ka yi addu'an tashi da daddare kaɗan sun da addu'o'in ka la ilaha illallah wa shi ka la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la illa billahi al-aliyyil azim rabbi ba ni kaza da kaza ya allah ba ni kaza da kaza to sai ka yi witiri kafin rana ta fito ke sannan kuma ka yi du'a'ul qunut fil witr اللهم اهدني واللهم اهدنا فيمن هديت maybe yanzu ka yi wanka abu na bakwai me zai biyo baya ka yi wanka ok akwai sababbin tufafi ma musamman ka duba jiya jima'a fa hmm? jima'a wani irin kaya kamata mace wani sallar jima'a sallar asuba din ke hmm? alhamdulillah kamar ni ne kadai alhamdulillah ni ne kadai kayan da na sa na zo sallan asuba da su yau da su ne na tafi idi amma za ka ga gaba ɗayan ku kun zo yauwa alhamdulillah riga daban wando daban hula daban bai kamata ba ba mafificiyar sallah gaji sallar me asuba ranar juma'a cikin jama'a to kaga wannan sallan kamar ta fi idi garbi ma ta ma fi ta fi gama da yawa ba mu ɗauke ta ita za a mata wani ado da musamman ba alhamdulillah hmm? ya kamata mana ɗaukan sallan asuba kuma malaiku suna halatta ce ya kuka bar bayina a mun same su mana sallah mun bar su suna sallah ya Allah yana da muhimmanci Allahumma lakal hamdu a jiya ya kamata ce addu'o'in sun yi yawa to amma sai a hankali ya kamata na yi kai ma ka yi اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له يا مهمتي abu na takwas in mun lura a jiya idi biyu sun haɗu ko ajiye juma'a ne kuma ajiye idi ne domin ga wasu maganganu kusan guda biyar kusan guda biyar wai yaya idi dai tana nan in kowa zai fita idi amma yanzu wai matsalan ita juma'an nan yaya za mu koma juma'a ne ni abin da na fi gamsuwa da shi hmm? zan koma juma'a tunda no wahala no wahala izin je sallan idi domin mun yi sallah albayar ne muna zuwa karfe takwas dot istawu hmm? to takwas kaga an gama kutuba kuma ban takaitacciya ga ta na a feji na yari dinta har kala biyu ma bai tsawaita ba kaga duka duka takwas da rabi inda yara aka ɗauka to kala har an dawo kafin kai ka fita ma har mun dawo alhamdulillah har an ci abinci to yanzu wani wahala ne wannan koma juma'a kuma ne bi har na dan yin gingidi ma ko na baje yanzu akwai wahala ne koma juma'a kuma kuma ga shi jumo'in namu kowace unguwa da masallatansu hmm? ba irin da a ce misali a cikin gari yadda mana da sallan juma'a wanda yake mista'ali maybe ba su da masallacin juma'a gurin sai sai sun shigo cikin gari ko ba su da masallacin idi sai sun shigo gari a za su zo sallar idi sai kuma su koma sai kuma su dawo eh kama akwai ɗawainiya to don nan ga maganganun dai yanzu kai kai sai ka nutsu sai ka ji a wanne ne kai za ka yi wanne ka gamsu da shi maganan farko suqubul jumu'a ala ahli al'awali awali ce juma'an ta fadi akan wanda suke bayan gari yanzu kamar shi na ce yana bayan yana misali yana depo kuma can din ba su da masallacin idi ba su da juma'a zai shigo gari ne kamar a da da ce za a zo masallacin idi a rika zaure zai kuma ya koma ko kuma sai a ce ta zama har sai an yi sallan juma'a karfe biyu abin ya mun wahala kuma ga mutane su ta a gaisuwa wannan suqutul jumu'a ala ahli al-awali wannan maganar farko ke to kaga mu muna cin ahli al-awali ne a ga sallate ne baje baje kaga nan ma an bada shawara wai mu mai da shi ne wallahi mutane ba ɗaya ba ba biyu ba ni sun ta samu na wai nan din ma mai da shi masallacin juma'a ma hmm? wayan an duba da nan gaba ɗaya ba masallaci to nan ma a mayar da shi masallacin juma'a tun da lokacin corona an ɗan yi salloli haka ne wai a mayar da shi a ci gaba mana ya da Allah mun ku bar mu mu koma wurin da muke sallah ba wai shugabancin juma'a muke so ba mu koma wurin da muke sallah ba ni na gam na fi gamsuwa man masallacin kwanan shagari tun ina firamare nan nake zuwa alhamdulillah tun ina firamare firamare 2 nan muke zuwa to kaga sai mu sai mu zo mu bude namu muwa ga yan uwan mu sun bude nasu mu muka fara sallan corona a nan kuma da suka ga an fara kuma sai suka fara a lungu fa eh mu muka fara a nan to ya haka kuma ya haka kuma abin siyasa karar pdp ne da apc idan muka ga an bude kowa ya koma masallacin shi ma shi ke idan wannan matsalan farko shine ne juma'a ta faɗi a kan mutanen awali mutu ne ba su ba ne abu ubai da ce na halarci idi tare da usman bin affan to ranar sai dace ranar idi ne kuma ranar juma'a sai ya yi sallah ya yi kutuba sai ce ayyuhan nas inna hadha yawmun qad ijtama'a lakum fihi idani a yau idi biyu sun haɗu faman ahabba an yantazira aljumu'a wanda yake so ya jira juma'a kaga juma'an da ba a yi ba kenan ko ba a yi ba wanda yake so ya jira juma'a a gabo su normal normal cikin gari za su yi juma'a su wanda yake so ya jira juma'a min ahli alawali falyantazir domin a ce ka koma ka dawo akwai ɗawainiya kuma da ba su da motoci ma amma mu yanzu ga sharɓa sharɓan hanyoyi fi ga koma gida in za ka tafi da motar ne fi ka dawo wani wahala ne a gurin to duk wanda yake so ya jira daga mutanen awali na suke bayan gari falliyan tazir ya jira kaga shi aka fi fifita jira jira jira jira wa man ahabba an yarji'a amma wanda yake so ya koma ne na bayan gari faqad abin lahu ce ba ko mai tafi mana juma'ar ba lalle ba wannan magana ta farko ke amma mutanen ina al'awali hadisi yana cin sayar bukari 5572 magana ta biyu a suka ce a mu gaskiya nan ba mu gane wujubul juma'a alaman sallal ida a kayi idi ai idi da bango ba nafila ba ce to ya za a ce nafila eh ta ɗauke maka farilla ana bunka miliyan ɗaya ne sai ka je ka yi sadaka dubu ɗari ka ba da kyauta dubu ɗari hmm? yanzu wannan kyautar taka ta ɗauke maka bashi ko eh sai to a to kai ka duba mana ka duba nafila ta ɗauke farilla wannan shine aksarul fuqaha kuma gaskiya ni na fi gamsuwa da shi tunda ladadakin da yanzu ni fakiri ne wallahi na bukatar ladadaki Don dan tafi juma'an dan ladadakin da zan samu kafin bar duniya alhamdulillah baka da bukata ko kana da bukata kana da bukata in suka ce a juma'a fa nassin qur'ani ne ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi fas'au ku tafi tafi tafi zuwa su ambata Allah wa zarul bai zalikum khairul lakum kajibu khairul lakum ko inji biyu sun hadu zalikum khairul lakum amma fa in kuntum ta'lamun daga ga ƙarin addu'o'i alhamdulillah ga ƙarin ladaddaki ga ƙarin salati ga ƙarin sujjadodi alhamdulillah duka wannan za su yi counting za su yi counting wannan mafi yawancin malamai suka ce a idi daban jimma'a daban idi na fula ne to ya na fula za ta dauke farilla wannan maganan ce kai maganan ku ta yi fa ta yi fa magana ta uku suka ce eh su kuɓi ala man alaman sallar da illar imam in ka so ka yi idi juma'ar ta faɗi sai dai liman liman zai fito yi sallah saboda me akwai wanda su za su lalle juma'ar ta kama su wannan shine maganar hanabila jima'a ta faɗi inda ya kai idi sai dai wa liman wali annahu law tarakaha lam tana'a fi'lul juma'a domin liman ya ki fitowa to ai kaga juma'ar ba za a yi ba ke. kuma fi haƙƙi man tajibu alaihi ga wasu juma'an ta waje ba a kansu ko wa man yuriduha ce eh Juma'an ina so in zo ina so in zo to kaga cewa wanda yake so kamar da Usman ya ce mutanen awali wanda zai jira ya jira wanda yake so ya koma kuma na mai izini to kaga wanda yake su wanda za su jira din sai liman ya ke fito kuma me aka yi kenan mun jira kuma liman ya kamar haka in a gurmu ne zaka ji bambami liman ya haka kuma wani irin wulakanci ne haka kuma waye waye waye waye da a ce malam bismillah kawai mu a gurin namu na liman kawai bismillah kama a can ina ina in liman bai fito ba ba da zai hau bai an taɓa samun irin wannan ibnu zubai shi ne liman kuma ya ki fitowa zai zo mana wacan magana ta biyar ke ya ƙi ya fito kuma ba wanda ya hau bai su ka ganta gurin ne da har dambe sai yayi za a mayar da filin masallacin kawai ring ne na boxing da wrestling to bi khilafi ghairihi minan nas kenan magana ta uku su suqutu salatil jumu'a sallar juma'a ta fadi in dai kai sallar idi sai dai liman to wannan magana su ne na hanabila kaga kwashe kwashen da muke sai mu kwazo wata mazhaba sai mu zo mu ta buga mu ta gwarke wannan maganan hanabila ne amma mafi yawancin malamai suka ce a ibi ka tafi juma'a ma je ka wannan yana cikin almuguni na ibnu qudama magana ta hudu suqutu huduri salatil jumu'a ala man sallal eid ba za ka yi ba in kai sallar idi to amma wa alaihi wujubu salatin zuhur dole za ka yi sallar azahar hmm? a to me aka yi kenan me aka yi na idin ma'a na yi azahar me na yi kenan me na yi kenan hmm? don dai zan yi azahar to in tafi juma'a mana lalla ku duba mun magana wai juma'ar ba sai an yi ba to amma za ka yi azahar to sallar da yake sallar sallar dai sai an yi ta ke. wannan shine maganar sha'abi da imamun naqa'i da al-auza'i ha kawai suka ce sai ayi azhar wannan kuma an ce an rawaito daga burin Umar fa karka ce wai yahudanci ne akwai limami a nan kusa na biyo yana cewa yahudanci ne wannan shi bai san kama ana rekodin wai yahudanci ne jifa tunzu ma umar ba yahude ne usman ma ba yahude ne shi ya khutba ma ce wanda yake so ya jira daga cin mutanen awali ya jira wanda yake so ya koma faɗaɗ abin lahu ya koma yanzu Usman ma ba Yahudi ne ya eh, wannan maganganun Allahu musa alibun ibn Abi Talib shi ma yana faɗin wannan me juma'an ta faɗi sai dai a yaza hmm da man ka je fa tayi ce amma baka je ba yi kai azhar to an dai zan yi azhar me zai hana zuwa juma'a wannan shine maganan Umar Usman Ali da Sa'id da Ibn Umar da Ibn Abbas da Ibn Zubayr shine maganar Imam Ahmad to sai magana ta biyar ha wannan kaman shine asalin rikicin baki ke asalin rikicin ke suququl juma'a amman sallal ida in dai kai idi shi kenan walaisa alaihi salatun hatta al'asr eh ba wata sallah da zakai kuma sai la'asar fa sai kai ka mimmike kafa ka shiga AC shi kenan hmm wannan kaman daga bauchi mun ji irin wannan eh shi marigayi Allah ya mai rahama kamar ya tafa ya kuma kaga matsala ce ta sabani bai kamata ma zo na ta zafin kai akan wannan matsalolin ba eh ba ba ba juma'a ba a zahar kuma har muƙabala yake ce a zuwa yi ba Allah ba a muƙabala irin wannan masail khilafiya amma mu a Najeriya ka ji har muƙabala yake kira duk wanda bai da ba mu zo mu yi match mu zo mun taro eh, a'a kai wanne ka gamsu da shi shike in za tirsasa shi tirsasa ne sai na bi wannan okay ba jima'a ba zahar eh oke kai ba juma'a ba azhar ke oke daman juma'a ba dole ba ce ko ya allabi na amanu an share ta ne a tukar jire maganganun ke yanzu sai ni duba wanne ne na fi gamsuwa da shi ya wallahi biya jiya ko ana ta man tambayoyi ba ta tambayoyi to ne ne. to dai ce ni dai abinda na tafi kai ni limami ne ma a masallacin kuma da gangan na nemi cewa su bani limanci ni ne zan yi liman hmm, kuma suka ce bismillah bismillah hmm? to kaga wannan shi yafi min maslaha yanzu Allah ya karba mu wannan tattakin da nayi kawai zuwa masallacin alhamdulillah do duk ta ku daya daga gida har masallaci azumin shekara qiyamul layli shekara alhamdulillah to zai daidai da ina kwance ina kwanci ba juma'a ba azhar sai la'asar to mu ji dai wannan magana tana nan tun da dadewa gama bai kamata yana kawo mutane eh wannan matsala wai ba juma'a ba azhar sai la'asar to tun da so ɗaya ne a shekara ko a shekaru kaga ba kai azhar din ba dai ka samu na tawaya ne ko ko asusun account ɗinka na lada ya karu ne ya ƙaru mai ko ya ragu ne ya ragu ne ya ragu ne Allah abu na tara duka wannan yana nuna mana al-ikhtilaful mahmud yau sabani ne kyau ba wai sabani na baran-baran a ta jifan mutane wai yahudawa ne kaza a a a akwai maganganu kai dai ka gamsu ba za ka juma'a ba to shi ke to me za ka yi Ya zan yi azhar kai kuma ka gamsu me za ka yi yani ba zan yi juma'a ba ba zan yi azhar din ba ke oho to ni me na gamsun yi a ni wallahi zan je idi kuma in je juma'a ta ai kaga an samu sabani amma sabanin bai kai mu dinga uwa ka ubanka abu na goma muke daga cikin fa'idodi akwai bayyana kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd Wani ajiye ne kawai kuke daga daren idin har zuwa yi sallan idi shi shikenan yanzu yanzu kuma ba zan dauki speak Allahu akbar Allahu akbar sai a aina ka samu kai abu ruka ya uskut ba a haka ba a haka akwai na sha ɗaya tahlili tahlili ka duba cikin sigan kabarbari kabarbari suka fi yawa kamar a ranar idin ka duba kabarbarin da ake wa Allah yana da yawa su aka fi maimaitawa Allahu akbar Allahu akbar sai la ilaha illallah guda daya sai Allahu akbar Allahu akbar hudu kenan walillahi alhamd akwai tahlili sha daya sha biyu akwai tahmidi walillahi alhamd kuma godiyan ga sanan guri daban-daban in ka sa tufafi Allahumma lakal hamd ka ci abinci alhamdulillahi allazi don alhamdulillah kaga kowa yana dan fito da abincin shi daidai gurgudo masallaci yau a zo a ci tare dai alhamdulillah yana da muhimmanci yana sauke mu wani dan girma girman kan da nake ji hmm? akwai yan uwanmu masu karatun qur'ani wallahi ka ga duk da su ana zuwa tare tare sosai lai to me bambancin ka da su daga cikin su akwai da yake gaya mun yayi karatun boko ba hmm? ya rubuta SSCE ba live live sosai ya ka dauka ji wani almajiri kawai gaja ne fa ya ce ya SSCE sai ga abin da yake so ya samu karatun Qur'ani Ok, oke oke kuma ga ganshi wallahi daban yake daban yake ya yi karatun ya yi karatun boko ya gama ssc ya gama ssc yanzu me yake so to kai ka ɗauka duk wani almajiri kawai gaja ne la la la in yana da target ya san me yake so ya samu to godiya godiya alhamdulillah an ci abinci an sha drink a su zo duka kunun zaki kunu shayi amma dai kada ai hada hade da yawa abu na sha uku kuke akwai godiyar Allah ala tamamin ni'ima alhamdulillah mun fara ramadan mun kare alhamdulillah wali tukmilu al'iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun kuke shukrun ni'ima abu na sha hudu alfarahu bi ta'ati la bil ma'siyah kuke wannan fa'idan tana da muhimmanci farin ciki yana kasancewa da biyayya ga Allah ne ba da saɓan Allah ba amma ka duba a jiya ka duba wani sai ya samu ya shigan ibo hmm? kuma shi ne hana shi da ibo wallahu a'ala ya sa marzani ya sa waye jaddara waye waye man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum abu na goma sha biyar al muhafazatu ala ta'ati ba'da ramadan ok bayan ramadan sai mu ci gaba da kiyaye mai biyayya ga Allah abu na sha shida almuhafazatu ala nawafil kiyaye na kulkuli yanzu da Allah mu duba ita kanta sallar idin mecece nafila ce to kuma ka duba yadda mutane musulmai suka yi turuwa wajen kiyaye nafila amma kuma suka tozartar da farilla ya ko yadda mutanen waye mutane ne ku ji wai mun yi tururuwa zuwa nafila gaba sallar asubar ranar ma bai yi ba a zahar din ma bai yi ba la'asar jiya ma kamsa lawat ma ruwan shiri kama ka ga ran shi yana ɓaci saboda ya rasa kabbaran farko din Allahu akbar Saka oh. mutum yana ta kunci wai shi mai ya liman ya mai haka me yasa liman ya kabbara me yasa aka ƙara sallah me yasa bai zo ba ka fara sallah ba matsayin ka nawa Allah mu dinga fita sallan idi da wuri da Allah Allah da wannan mutanen bauchi suka kece mu wallahi 7:30 an gama sallah 7:30 da baka ga kamar mu din har yanzu a nan garin mu yan waye ne kenan yan gargajiya gargajiya ne har yanzu amma su din sun fi mu ci gaba alhamdulillah yanzu albayan ne kawai aka dan fara ce karfe takwas sai a ce karfe ah, bakwai da rai ce a ah, mayar da shi takwas to takwas ɗin da an yi maintaining takwas alhamdulillah kamar duk garin ba aka samu na masallaci da ake sallah takwas sai gurin kawai hmm? alhamdulillah to da ya kamata sai a ɗan yi shifting ɗin shi Ke bakwai da rabi wanda ya samu ya samu kawai baka samu baka jira wani masallaci bakwai da rabi a ce kawai rana tana fitowa alhamdulillah ta fito da minti kaɗan mu sallar nafilan mu shike amma in generation din ya kawo kanmu za ka gani insha Allah tunda ba mu ne yanzu masu faɗa aji ba amma har ya zo kanmu mu ne masu faɗa aji to za ka ga aiki da shika ya karfe bakwai da rabi rana tana fitowa kawai wanda ya samu ya samu wanda akwai sauran masallaci akwai yan karfe tara akwai yan karfe goma je ka ta bismillah kuma za ka ga an dage akan haka za ka ga mutane suna fita da wuri ga hmm? masallacin juma'a sabo majiyar rahma a ce za a fara kutuba karfe sha biyu da kwata kuma ga kafin sha biyu da kwata masallaci har ya cika ba ya cika kama da ba sai a ce karfe biyu ne har karfe biyu ma wani masallacin bai gama cika to sha biyu da kwata ga yanzu duka jika kafin sha karfe ɗaya duk an ƙara sallah har an watse ma alhamdulillah idan akwai kiyaye na bulbuli idan mun je idi dan Allah ya kamata mu dinga kiyaye na bulbuli masu muhimmanci kamar salatul duha yana da muhimmanci hmm? kamar sunan rawatib suna da muhimmanci kamar witiri da daddare yana da muhimmanci hmm? kada mu yana idi kuma wayannan na bulbulin din ba ruwa na da su kafin la'asar akwai raka'a hudu kafin azhar akwai raka'a hudu bayan azahar akwai raka'a hudu ha akwai sunnatul zawal raka'a hudu yanzu ita azahar kawai ka duba a ce zawali yayi raka'a hudu arba raka'atin qabla adh-dhuhri laysa fihin taslimun tuftahu lahunna abwabus sama raka'a hudu kafin azahar ba sallama sai karshe mana raka ɗaya sai in ci gaba biyu ba ta tahiya sai in ci gaba uku hudu sai in zauna yi sallama wannan na sai mata ne sunnatu zawal Allah ka duba ko a wayarka sai mata sunnatu zawar. za ta maka ne sunnatu zawal wuce yi to dan jira dan jira ɗi kashi a sunan abi da hadifin abu ayyub al-ansari manzon Allah jiha yanzu ko chat gpt ka tambaye chat gpt idan Allah wai sunnatul zawal kai tafin sunnatul zawal ban san ko shi musulmi bane chat gpt musulmi ne ko arne ne <laughs> ko ba shi da addini yace ba ruwan shi da addini kamar duka irin wannan matsalolin ya san su hmm? yace manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam أربع قبل laysa fihi illa taslimun tuftahu لهن أبواب sama. to kaga yanzu na yi raka a hudu na zawali kenan sai kuma wani hudun sunnatu az-zuhur hudu hudu ta sai kuma ita azhar din ita ma hudu sai bayan ta ma hudu oh, oh, azhar fa azhar yar albarka raka'a goma shi da kenan abin da suke kewaye da azhar kenan to mu kiyaye na fulfuli la'asar ba kafin a yi ta ana raka'a na hudu Allah ya rahama ga bawan da ya raka'a hudu kafin la'asar kaga ku alhamdulillah to gana kulkulin nan kafin magariba ba lalle ba amma annabi sa ce kai ku yi sallah kafin magariba ku yi kafin ce ga wanda ya zo ba ba lalle ne amma bayan magariba fa a tana nan fa tana nan sunna ce ba, bayan isha fa sunna ce ba abu na sha bakwai aliktida'u bil imam al-wahid mun je masallacin idi limami nawa muke kwaikwayo da shi ne ɗaya ne ba a juma'a ma limami nawa ɗaya ne ba to musamman a da limamin gari shi din ne zai jagorance mu idi ya zo ya jagorance mu sallan juma'a kaga akwai alhamdulillah akwai respect a da ke amma yanzu kusan kowa ya buɗe nashi masallacin da za ce tsohon limami a nan tsohon limami ba shi ne yi malam malam sa'idu tun ina firamare in zo zan wuce zan gan shi a masallaci firamare tufa is it 1980 nawa eh 1980 kenan tun a lokacin kuma tun a lokacin na gan shi da girman shi ne ba a yaro ne gan shi ba fa a tun a lokacin baba ne alhamdulillah to za ka gan shi tun a lokacin shi ya fito tun irin sha biyun nan E, yana nan a masallaci zai sallar zai zo kafin nan kafin zai walaha zai na fulfuli zai zauna a masallaci eh zai a zahar a nan zai zauna la'asar har magariba har isha sai ko ha wannan baban shi kawai ba shi da sai masallaci masallaci kuma ka duba har ƙarshen rayuwar shi alhamdulillah alhamdulillah shi ne duniya duniya bai damu da duniya duniya kuma dai Allah bai ba shi duniya ba ne za ka gan shi alhamdulillah da manyan-manyan riguna kawai da ba ba da iri shi mai zaman masallaci yana da manyan rigunan da kai uban zuwa kasuwa ba ka da shi ba ku ga irin rigar da yake sa ne wani aikin tun daga sama har ƙasa ba kai gafa ta malam mai kafa to Allah akwai koyar imani ɗaya wannan da sha bakwai ke abu na sha takwas yana nuna mana rashin rarrabuwa ce suna ce kowa ya zo ya bi limamin gari to kaga kenan sai mu haƙuri kamar yanzu kungiyoyin namu sun yi yawa limaman sun yi yawa a gidajen mai ma dek filin station ma alhamdulillah an samu ci gaba dek masallatan idi to maybe saboda garin namu a turbishe yake ko menene matsalar Allahu ala abu na sha tara attarahum jin kai jin kai sai a to kowa ya bada zakatun fitiri ne hikima a ba da zakatun fitiri? wanda ba su da shi su ma samu abin da za su dafa aka fi so ya zama irin jinsin abincin da muke ci irin shi amma ba ce ba a fitar da masara ba ana fitarwa domin masara man an yi tuwo mai kyau ya kake gani ranar idi za a ci sosai ma sosai ma sosai musamman ta iya ta iya sa da tuka shi misali haɗa mai da fulawa in an tuka za ka ji yadda yake tafiya wannan safara ne ko mene ne sai za ka rasa gane ma mene aka yi kuma tuwon masara ne ka ga iya fitar da fulawa ba kuma fulawar nan mana cin ko ba ma cin fulawa sosai kusan kaman fulawa ma kullum hmm, musamman da safe kullum sai an ci cincin cincin ko mid ko waye duk da fulawa ake kaga fulawa yana daga cikin abin da shi ma sai mu yi tunani a to auna fulawa mana kuma shine abu mafi sauki ma za a yi kwakwaba a dan wake za a yi kwakwaba a yi mai kwakwa ko menene suke ta za a yi cincin za a yi menene za a yi menene za a yi hada shi da da semon bita za a yi hada shi da oh, oh, oh. yana da muhimmanci to ana fitar da shinkafa ne ta mu bakin ku na cin shinkafa ne shinkafa shinkafa to ka duba dai at-takaful at-takaful wa tarahu abu na ashirin akwai silatul rahim sadar da me zumunta alhamdulillah wannan ba zai tsaya yin bayani ba na ashirin da ɗaya akwai islahul qulub gyaran me zukata wanda ka daɗe ba ka haɗu da shi ba ko akwai tsakaninka da ce assalamu alaikum eh wani da gangan zai garka sai haka kamar jiya na gaban shi kuma ɗalibi na ne ba kuma wallahi har yanzu ina karantar da yayan shi Kin shi ba zai tunani ba kuma na kama shi da laifin satan amsa ne to ka gani yanzu ina ganin shi ma abin da nake kallon shi da shi mutumin banza ne wallahi ya bayar da booklet an rubuta mai an rubuta mai komai da komai rubuta mai akai shi yanzu wannan na gaya ma 'ya'yan shi za su yi farci. sai a ah, baba ya sai sa ta amsa kuma baba gaskiya mu yi wannan wai da na bashi wani booklet wurgi na yi da shi wurgi na yi da shi ni kuma na kama na yaga ɗaya ji kuma yanzu 'ya'yan shi wallahi suna nan albayan hmm? to kaga na rike baban na nace kai a matata sai ka faɗi kawai na ga faifan shi nyaga ko kuma batar da ita ma sai bai yi ba ya za a yi kenan zama bai kamata ba bai kamata zan wuce na mai sallah wan bai ji ba da zan sake dawo kuma sai gashi ya salamu alaikum ni nake mai sallama to kaga islahul qulub islahul qulub ya zama yi ta'addanci kuma ka kullace ni jirin wannan abu izin a university ne na gaji a university na kama shi da irin wannan aika aika estelle wallahi an kore shi ke final year wallahi ya tafi ke sai dai sake siyan sabon form ya sake bin sabon layi kamar ka duba tun shekaru kuma babba ne ba shi da yaya ina mai sallama yana wani tsarkakin shi to amma dai na ma sallama alhamdulillah wallahi ni na fara mai sallama za mu wuce na mai sallama nan bai ji ba ne ko ne da zai dawa ba kuma dai alhamdulillah motar da nake hawa e wallahi ba ta daidai da motar da yake wallahi babu haɗi babu haɗi hmm? babu haɗi wallahi babu haɗi wata akwalan mota ce wata akwala gama dai duka ba zan ɗauki kaina ko ni a'a salamu alaikum islahul qulub to me ma'anar mun je idi mun yi sallah guri ɗaya ta assalamu alaikum assalamu alaikum lalla abu na ashirin da biyu ishtima'ul musulmi ka duba babba ƙarami namiji mace kai har mace mai al'ada ba an ce su guda ba dan dai su tarayya da addu'o'in musulmi da albarkatun wannan rana abu na ashirin da uku alhazar min arruju ila al-ma'asi oke ana nuna mana mita ka tsantsan dan Allah da komawa zuwa mai saban Allah yanzu ramadana bautan Allah to daga idi kuma fa a'a a'a sai ka koma sabon Allah ku. bai yi ba fa da wannan alhassan albasir yake bisa ƙaunin la ya'rifuna Allah illa fi ramadan kir da mutanen da ba san Allah ba sai a ramadan bai yi ba fa abu na ashirin da hudu dozin biyu kenan ah, ana ba mu tarbiyya akan hakuri ka duba yanzu mun yi ramadana ko ɗaya ke qiyamul layli biyu yace to bayan kun gama sadaqatul fitri a koma aljihu kuma kowa ya fitar yace a ah, to na hudu kowa ya fita masallacin idi mana bayan gari ya bayan gari security challenges ce a fita bayan gari kowa ya tafi caji zai yi sallah a ah, ba ga masallaci a ce a bar masallaci a fita bayan gari daga ana mana training akan me hakuri. ana mana training akan me tawazu'u di sai mu bar gari cikin gari mu tafi bayan gari fili kawai aje a yi sa tsaye fita can ya alaci har da gwamnati har da kai bai shugaban kasa ma kowa tawazu abu na ashirin da biyar al'idu ibada wa laysa ada idi ibada ne Allah ba al'ada ba wannan zaka ga akwai kabarbari akwai zikiri akwai sallah ba akwai wasanni bane da tafiya shoprite a'a da zagaye-zagaye da ciye-ciye la ko ka ci ma za ka ambata Allah 26 innamal nisa'u shaqaiqur rijal mata kai ne na maza oke abinda maza suka yi mata ma Ka barbarin nan dai bisan da wannan ummu aqiya take cewa an umarce su su manyan mata su dinga bi gida-gida suna fitar da 'yan mata da matan da suke kulle har macen da ba ta sallah ke ɗauko hijabi macen da ba ta da hijabi ma ce ‘yar uwarta ta ara mata ta fita ina filin idi yashhadna alkhaira wa da'watal Musulmi su halarci dai alherin wurin da kuma addu'o'in da za a yi abu na ashirin da bakwai akwai attajammul wasu yin ado kaga musulunci ke da ba wai addini ba ne zai so in kai kazani ne ana bukatan ado ado ado alhamdulillah abu na ashirin da takwas zai kare, za mu kare da tambayoyi ranar idi ok ranar ci da sha ne ko yanzu babban tambayan da zan ma na shin ina cin wanda za a ce musu kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin haliya tambaya ke kamar gane tambayar nan ranar idi ranar ci da sha ne kamar yanzu kana cikin wanda gobe kiyama za ce musu kulu washe washrabu hani'an kuma kaga cin ba irin na nan ba ba wai zoko wai drink ba irin wannan ba ba abu na shirin da tara ok ranar idi ranan farin ciki ne ko ana kowa farin ciki to tambaya tambaya nan shin kana daga cikin wanda za farin ciki gobe kiyama ka ce ha umu ƙura'u kitabiya hmm? to na ƙarshe na ƙarshe ranar idi rana ce ta ado to shin kana cikin wanda Allah mai girma da kuka zai tufatar da su alhari wa libasuhum fiha hari ko kuma dai za ka mutum tufafin yan wuta ne to ka ga bi idin nan idin nan yana tunatar da mu kenan me yana tunatar da mu kiyama okay yanzu ka duba taron da za a yi in an taru diggari sun fito okay yana tunatar da mu me kenan kiyama ba kiyama kuma maybe mun fito da fararen tufafi inda kama a saudiya ne ka ga alhamdulillah jumhurin su fararen tufafi to yanzu wannan me yake tunatar da mu kenan mutuwa likafani yadda za mu tashi gaban Allah gaba ɗayan mu to kaga idi ba ma'ana sosai alhamdulillah zama mun ɗauki idi kawai wasanni tafi shoprite ka je a alhamdulillah wannan su ne darussa talatin alhamdulillah kaga je ban dauki darussa talatin yanzu ma da safe mun dauki darussa talatin ina ga alhamdulillah mun dan cin wani abu Allah mai gima da kuka datar da mu fi duniya da akhira idan darussan mu za su fara daga asalin ranakun da ake darussa kenan kuma za mu fara da shawwal shawwal insha Allah abubuwan da suke shawwal daga nan za mu dukufa kawai cikin aikin hajji yau za mu fara bita na alhazai daga nan masallacin kuma alhamdulillah kamar shi ne masallaci na farko da za ka fara jin bitan alhazai aikin hajji bi ma'anar kalima tiriyan tiriyan hmm? zai zama da safe kawai da safe alhamis juma alhamis juma amma wannan baya hana kuma a yi yanzu bitan wa yansu gurare daban-daban kamar da muke shirya insha Allah albayan za ga yi malamai daban-daban su kuma alhazai bita da izinin Allah a nan cikin masallacin albayan ko a nan holla albayan to Allah mai girma ka kai datar da mun fi na akira. amma su bitan zai fara bayan sati biyu ke bayan sati biyu banda wannan satin satin farko sati mai bi irin sha sha din nan ke Allah mai girma ka kai datar da mun fi duniyar akhira تقبل الله منا ومنكم السلام wa ورحمة الله وبركاته